innahum lahumul mansurun su ne waɗanda za su yi nasara a kan abokan gabarsu saboda abin da Allah ya yi musu baiwa da shi na hujja da ƙarfi